demokradiyya a yau. Cikin shirin John ɗan Fulani ya yi magana ta tada fitina ko ‘yancin maganarsa aka take, za ku ji martaninsa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kafin mu kai ga maudu'in shirin a yau a gurguje jihar Wisconsin ta nan Amurka ta gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin manyan jam'iyyun ƙasar nan guda biyu, wato Republican da kuma Democrat a jiya Talata. Zuwa dai lokacin da muke haɗa wannan shiri sakamakon zaɓe bai fito ba. Amma a ɓangaren 'yan Democrat da alamun Sanata Bani sanda shi zai sami nasara idan aka yi la'akari da sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin masu zaɓe. Su kuma a ɓangaren 'yan Republican ƙuri'ar ta nuna Sanata Ted Cruz yana da 'yar tazara kan Donald Trump. Zaben yana da tasiri musamman a ɓangaren su 'yan Republican. Domin idan Trump ne ya samu nasara kusan za a ce da wuya ba shi ne zai zama mutumin da Republican ɗin za ta tsaida ya mata takarar neman shugabancin ƙasa a zaben ƙasa mai zuwa ba. Idan kuma Sanata Cruz ne ya lashe to akwai alamun za a yi gardama kan wadda jam'iyyar za ta tsayar al'amari da masu fashin baki suke ganin sai an je dandalin babban taro na jam'iyyar wato convention cikin watan bakwai domin da wuya mutum ya samu ƙuri'u ko kuma wakilai da ake bukata kafin a kai ga wannan lokaci. Kuma babu tabbas kan wadda zai kai labari. Tana ma iya yiwuwa mutum daban ne baki ɗaya zai fito daga ƙarshe in aka je wannan taro. Makon jiya mun gabatar muku da shiri inda ake zargin wani malami a jami'ar jihar Kaduna Jan Dan Fulani da yin wasu rubuce-rubuce wato maganganu ne da ake gani sun saba ka'ida kuma suna iya tada fitina. Kan haka jami'an tsaro suka kama shi, jami'ar jihar Kaduna kuma ta dakatar da shi daga bakin aiki. To Jan Dan Fulani ya mai da martani kan shirin na makon jiya a tattaunawa da yi da Nasiru Adamu El Hikaya. dakatarwan ba ta akan doka domin maganan da sun ce na yi a yanan gizo ta sada zumunci ta facebook maganan tana wata kotu an tuhume ni da maganan na ce kuma kage ni amma duk da haka suka bani takarda sun ce in yi bayani cikin sa'o'i arba'in da takwas na kuma yi bayani. amma su da sun tashi za su dakatar da ni sai sun cewa sun ce don ma amsa takardar da suka rubuta mun ba. Amma Juni za ka duba a hirar da ka ba wa Premium Times ka ce ka ne sai dai ka faɗi maganganun ne a matsayin ka na John Dan Fulani ba a matsayin malamin jami'ar jihar Kaduna ba. Ni kuma ban yi hira da Premium Times ba. Bayan maganar da muka yi ma na lallabe dan jaridan Premium Times da ni na gani ke da kamar sa ya ce ba da shi bane so yan jaridun Najeriya ko yawanci ka sani da cewa suna da iya kage-kage da suke. Amma jin dan Fulani an sanka da irin waɗannan maganganun ko ni kaina na sha karanta irin bayanan da ka yi a baya waɗanda musamman ma lokacin da aka zo naɗa mataimakin tsohon gwamna Ramalan Yaro inda aka naɗa wanda baka goyi baya ba har ka nuna matuƙar ɓacin rai da cewa a nuna wariya ga yankin kaduna ta kudu eh to amma ai kaga ma shi lokacin da ke magana din nan ina nuna wariya ba za a ce na ce haka ba don me ne ai shi ma shi wanda an ciro din dan kudancin kaduna ne kaga bayan da zan yi in ce an nuna wariya sai da kun ce kila an zari mutumin da mutane ba su so wato abinda nake nufi wancan lokacin da kai waɗancan maganganun za a iya cewa ka yi kausasan kalamai har ka nuna cewa Allah sai ya kama shi ramalan yaro a law of karma ya kama shi. Ah, Wakil ka tuna da kai waɗancan bayanai. Na tuna dai na yi adawa da mutumin da ya zaba zabin da ya yi na wanda zai goyi bayan shi a matsayin shi na deputy governor. Ma sauran waɗancan maganganu ba zan iya tuna bayan su. a lokacin da dan an dan sami lokaci game da aka yi wannan. John Dan Fulani yanzu za ka yi mamaki idan aka ɗauko asalin wannan bayani ne da kai shafin ka na maganar nuna cewa Buhari tamkar Allah yan arewa ne in aka nuna ma za ka iya musa wannan cewa ba kai kai ba. yi mun riga mun na ce maka maganar muna kotu na kuma na ce kuma ban san da wace maganar ba. Kana nufin John eh, Dan Fulani jami'ar jihar Kaduna shari'a ta yi ma kenan ba wani bayani irin wannan da kai? shiri ta yi mini kuma in ka duba ka gani jami'ar kaduna in ma mu yi misali da cewa ma akwai wani magana haka me ya shafe su game da wannan magana shi ya sana ce ban yarda da bayanin wancan lawyer ba da ce kuma wani ma'aikaci ba shi da dama ya yi maganan bakin shi sai dai ko jami'ar jihar kaduna in kai ma'aikaci ne wannan bata nuna cewa kai bawo ba ne wanda baka kuma da wata ra'ayi kuma yawancin maganganu na in ka duba ka gani duk suka wannan ban yi ba ina maganganu a matsayina na John Dunsland dan kasan Najeriya ne yawwa John wato ma'ana abin da kake nufi ka da kake daban aikin ka na jami'ar jihar Kaduna daban kwarai to abinda kuma loyan ku bai gane ba kenan ya sai rudar da maganan da cewa ba ni da dama in yi magana sai dai ko jihar Kaduna sun ba ni dama in ce haka na ce kuma babu aiki na tare da jihar Kaduna ba ta mai da ni bawa ba ko mutum tamkar wanda ba shi da kuma wata yanci ke wani abu a matsayin shi na dan kasa ba. Mun nemi ra'ayin wani lauya Luka Musa Haruna dangane da batun yancin magana da doka ta baiwa ɗan ƙasa kamar yadda ya yi wa Nasir bayani. Tsarin kundin mulki na Najeriya wato 1999 Constitution ta ba wa kowane ɗan Najeriya dama ya bayyana ra'ayinsa a yadda yake so sannan kuma ya faɗi iya abin da Eh, zuciyarsa ta bashi da kuma yadda opinion dinsa ta bashi wanda bai saba da hankan rayuwar yau da kullum ba kuma bai saba wani doka ba to wannan ba a najeriya kaɗai ba a ƙasashe na duniya ma gaba ɗaya an yi wani dokoki wanda ake cewa na united nation eh, community of human rights wanda ya zama dole a kowane ƙasashe an yi domesticating ɗin an mai da su dokoki na ƙasashe. kamar yadda ka sani bayyana ra'ayinka abu ne wanda ya zama right na mutane wanda tun an haife ka da shi ake ka da shi wani abu da aka yarda da shi ne a kafa na duniya gaba daya cewa kowa ya iya bayyana ra'ayinsa yadda ya kamata wa jama'a da wannan ra'ayin zai iya zama misali an ɗauke shi na tada hankalin jama'a misali kamar a ci mutum ya kira ga wani sashen ƙasa su balle daga ƙasar kuma koda wannan ra'ayin misali ya saba da tanadin tsarin mulki ne wal kodai ke tsarin kullum mulki ya ba wa kowa dama na ya bayyana ra'ayinsa yadda yake so akwai kuma inda aka yi wa kowa iyaka yadda bai kamata ka yi bayani ka tada hankalin mutane a ƙasa ba wanda za a samu tashin hankali wanda a turanci ana cewa secession ba za ka yi abin da zai sa ƙasa ta rabu ba ko kuma ka ka harzuka wa'yansu mutane against wani ko yare ko addini ko yanki ko wani abu ba to shine inda doka ta ragewa kowane bil adama karfin yin bayyana ra'ayinsa yadda yake so amma in zaka iya bayyana abin da zaka zaka kare shi ai doka ta baka dama maganar idan ta shafi kamar sukar wani ko kuma abinda wasu suke ɗauka cewa hate speech wato irin kalamai na nuna kiyayya su ne doka ba ta yadda ba yes kaman kalamai na nuna ƙiyayya. wannan doka ta yi mata iyaka yadda ba za ka tashi ka harzuka mutane a kan wani yanki na yare ko wani yanki na jinsi ko kuma wani yanki na addini ko wani abu ba to iya wannan shine inda doka ta yi tanadi wanda ba za ka yi bayani a kai ba amma in kana rike da wani abun da ka sani a kanka da kuma kana da inda ka sani kana da madogara za ka iya bayyana ra'ayinka ko a wani ƙarƙashin ina kake aiki wannan bai zama laifi ba dokan ƙasa ne ta kare ka akan wannan kuma ta ba wa kowa hakki da dama ya yi bayyana ra'ayinsa yadda ya kamata wata ma'aikata misali idan ta ɗauki abin da ka faɗa eh, laifi ne eh, shin tana iya ɗaukar mataki a kanka ko da in ka ce wannan ra'ayinka ne na ƙashin kai wal a ma'aikata inda kake aiki don ka bayyana ra'ayinka bai kamata ta zo ta hukunta ka kai tsaye a kai ba sai dai inda ra'ayinka ya zama laifi na tsarin kundin mulki na ƙasa sannan a nan kuma matakai da yawa dole za a ɗauki matakai na tabbatarwa da an tabbatar cewa kayi laifi sannan ba wanda zai ce maka kayi laifi sai dai kotu sai an gabatar da kai a gaban kotu an yi maka hukunci hukunci ta kama ka sannan za a iya cewa kayi ka yi laifi sannan har a hukunta ka a gun ma'aikatanka. Masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Maili Kaya da Jan dan Fulani da lauya Luka Musa Haruna da ma Cuba Hiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.